ta asabar 28 ga watan sha biyu watan dulhijja hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1442 yau ita ce ranar eh, bakwai ga watan takwas shekara ta 2021 allah Ta tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan gimbiya street a nan babban birnin tarayya abuja wato yankin area 11 kenan ko a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na sharhu sunna rubuta wanda dattijon malami imamul barbahari allah ta'ala ya ji kansa wanda babban malami Sheikh Fauzan Fauzan yi ma wannan littafi sharhi idan yan uwa ba mance ba wannan shine darasi na 54 za mu tashi qadiya ko gaba ta biyu. haka ne qala mu'allifu rahimahullah malam mai littafi Allah ya ji kansa yake cewa wa rida bi qada'illah da kuma yarda da hukuncin Allah mutum ya yarda da abin da Allah ya hukunta ana gane ba malaman tauhidi sukan ce mutum yana buƙatar aƙida gwargwadon yadda yake buƙatar numfashi ko fiye da yadda yake son numfashi kada buƙatar abinci sau uku ka rayu a wadace sau biyu karanci amma aƙida kana buƙatar ta bi ƙadar al'amfas gwargwadon yawan numfashi me yasa idan da za mu samu daman yin wannan babi guda biyu yau to za ga cewa mun faɗi warwas da ni mai magana wala Allah kuma abin ya shafe ku masu saurari da duk mu kullum wane ne ya jawo mana abin nan wahala wane ya jawo mana talauci eh, ko ba haka ba mun ajiye ubangiji gefe guda mun ɗauki wani abin da ba shi ba ne ko da ko shi ɗin ne to kada mu dogara da cewa wane ne mu mai da abin ga Allah wannan shine asalin abin da musulunci ya karantar da mu eh rida bi qada'illahi ko malam mai sharhi yake cewa al-imanu bil qada'i wal qadar ruknun min arkanil imani sitta eh mutum yayi imani da hukuncin Allah da tsarawarsa ƙaddararsa kenan ko to wannan rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida ai kaga nan ba mai cewa bai karanta rukunan imani ba ko karamin yaro ka kira na yabi na islamiyya ko zai gaya maka su amma ina matsalar take idan aiki da su ya tashi kamar ba mu karanta su ba eh shi yasa ko kana karatu kana bukata a rika samu ana taro ka idan kai nan zaka fanɗari a tallabo ka shi sa wannan karatun rigar sallah ba ta sa a aji shi an fahimta rigar sallah ko hidimar sallah a ce yau sallah an aja karatu wannan al'umma akwai ganganci a cikinta wai dan yau sallah ba za a yi karatun addini ba yanzu me ya alaka ranar sallah da rashin yin karatu eh bare ko muna iya aja karatu mu tafi janaza wani ma yana iya rufe ajin islamiyya ya tafi ɗaurin aure ka ji batan basira ai haka muke ina gaya maka halinmu ne yayi eh saboda babu fiqhul awlawiyat wannan wajibi ne karantar da mutane addini nuna musu Allah wajibi ne daurin aure kuma fardu kifaya ne misali in ma dauke shi wa sai a suke bid'a ne ba ma a taron daura aure ina fata an fahimta amma sai mutum ya ba daura aure muhimmanci sai ya rufe ajin islamiyya tafi daura aure mutum ya hau jirgi tafi daura aure ka ce da Allah so nawa ka hau jirgi ka tafi koyo sanin Allah eh mutum na iya hawa jirgi daga nan har Maiduguri ko daga nan har Lagos ce na je daura auren abokina eh kuma a je daura auren babu aikin da ya hayyata shi. tashi yan shafa shafa ne kawai wanda in yana gida me zai hana ya shafa <laughs> ko ba ka ba yawa abinda aka karanta kana gida ba za ka iya karanta ba ko ko addu'a sai ka je waje kaza da yake dai wannan abin shi muke sanyi kuma shi muka ba goyon baya shi muke bata lokaci a kai amma dole mu zauna mu karanci addini musamman aƙida kuma kullum muna karatun kana ƙara gane girman Allah kana gane ashe ban ma gane komai ba tukuna ana ƙara tafiya gaba ka ce kashi ashe har yanzu ban ma san ma ciwon kai na ba ban san inda na fito ba bare inda na dusa to wanda ke da alamun haka shi ke da alamun zai tsira mm. eh, wanda kuwa yana ganin ai shi kawai jira ake mutu ya tafi aljanna wannan akwai gururi tare da shi ya rudi kansa Allah ya tsare mu malam ya ce imani da alqada wal qadar rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shidda an tu'mina billahi kai imani da Allah ko wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa tu'mina bil qadar ka yadda da kaddara khairihi wa sharrihi dama kaddara khairihi galiban ba mu yadda da ita ba sharrihi muke yadda da ita ita ma mu jingina ta ga wani mun yarda amma mun jingina ma wani ina da ba ku fahimce da ke ba kaddara ta alkhairi idan yau ka samu kuɗi masu yawa mutum nawa yake mai da cewa Allah ne ya bashi mutum nawa yake ganin dubara saci kuna baita ai wato da yake na san kasuwa na shiga na fita ana gane ba baya mai da abin zuwa ga Allah idan ka ga alkhairi a rayuwarka kaddarawa ce tawa idan ka ga sharri kaddarawa ce tawa to ya ko kamata mutum ya mai da komi zuwa gawa kar ka ɗauka don kayi digiri ne ka samu kaza ko don kai babban injiniya ne ka samu kaza ko domin kai kaza ne a'a akwai wanda ya fi ka wannan abun bai samu abin da ka samu ba to shi ya aka yi domin Allah bai kaddara masa ba kenan kai da ya kaddara maka kai imani daga wane ne wannan alkhairin kaddara ce ta Allah wannan sharri da ya same ni kaddara ce ta wa ta Allah eh wa huwa an na'taqida bi anna Allah qaddara al mu kudura a mu cewa Allah ta'ala ya riga ya tsara abubuwa haka ne ko wa qadaha subhanahu fil azali Allah mai tsarki ya riga ya hukunta su tun a tutur wato aka ce al'azal tun tun tuntuni abinda baka kawo farkon shi tuni, in aka ce tun tuni, ba lokacin tunin tunin kai ta eh kaga ba lokaci ken tun tun tuni. wa kataba hafin lauhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta a wannan allo na lauhul mahfuz duk abin da kaga yana faruwa a yanzu za a yi 'yan ta'addan bandit za a yi boko haram za a yi kaza za a yi yana nan a rubuce nan gaba ma za a yi wasu abubuwan da ba su a yanzu eh wani dattijo ne yake gaya ma wannan ya ce shi ya san lokacin da aka fara fashi da makami na farko a arewacin najeriya ya faru ne a can jihar zamfara wasu shekaru can da sai dai a je a lagos a fatakwal jefi jefi sai abin ya faru a arewaci jihar zamfara aka ta mamaki fashi da makami kai yanzu fashi da makami bai zama ƙauyanci ba mutum ake damƙewa a a aji ku za ku kai kuɗin fashi da makami za a zo a tsare ku ne da 'yan adduna da 'yan bindigogi ko a laliba kowa abin da aka samu a haƙura ba haka suke yi ba amma yanzu mutum za a ɗauke ana kira ka ji mutum yana cewa don Allah ku taimaka min kawo miliyan goma wai a taimake shi ya kai miliyan goma ba shi ne ke faruwa ba to me zai faru nan gaba na daɗi da rashin daɗi ba mu muka sani ba Allah ya sani kuma yana rubuce da yake mu ba mu da ilimin ba mu sani ba amma Allah ya sani a wancan lokacin in ka ce za a yi lokacin da za a sace mutum ai kaga mu ba mu san satan mutum ba sai daga baya baya a sace mutum a ce an kai shi gidan mai gidan yankan kai da ba haka muke faɗi ba an yi tsafi da shi haka abin ke faruwa yanzu duk ba kawanci bane wannan da kama mutum ka yanka shi ka je ka tsafi ai gara ka aje shi ka kira yan uwan shi su kawo miliyan ashirin suna godiya ana ganewa su kawo miliyan ashirin suna godiya wato malam abin da zai faru gobe Allah kaɗai ya sani na alkhairi da na shari eh ana nan wata rana sai ka ji an canja shugabanci wanda yake da jiya ne shugaba yau ba shi ba ne. gwamnan jiya yau ba shi ba ne. ministan jiya yau ba shi ba ne. sabuwar duniya sabon tsari abubuwa daban-daban dare da rana safa da yamma to bawa ya imani cewa Allah ya riga ya kaddara abubuwa ya tsara su fil azali wa katabaha fil lawhil mahfuz Allah ya rubuta su a lawhil mahfuz wa khalaqaha wa awjadaha bi mashi'atihi subhana ana ganewa Allah ta'ala ya halicci abubuwa kuma ya samar da su bi mashi'atihi yadda ya so mashi'arsa haka Allah ya so e ka dubi wani abu ka ce kai dama ba haka yake ba haka yake a'a ai ba naka bane me abun haka ya so a yi yini a dare a yi ruwa a yi zafi a yi sanyi haka ne mutane da ya tashi halitta su ya yi baƙaƙi ya yi farare ya yi jajaye ya yi dogaye ya yi gajeru don a gane shi gwani ne eh, yadda ya so ga mutum dogo an fahimta a yi. sai ka je aikin haji misali ko abin nan wani mutum kana ta da kai kana kallon shi dogo wasu mutanen sakata sakata wasu kuma Allah ya sai yan gudul <laughs> eh ana gane wai ai sai da haka za a gane Allah gwani ne sai iko sai Allah idan wannan gajerun suka tsaya gaban dogayen nan sai su rika hango su can kasa eh kai Allah ta'ala gwani ne ga farare ga baƙaƙe ga dogaye ga maza ga mata dabbobi iri-iri tsuntsaye kala-kala eh ɗazu ina kallon wani wani abin tsuntsu ne da yake kilomita tafiyan kilomita 400 da kusan 80 a cikin awa ɗaya su karan kansu turawa suna ɗaukar tsuntsun suna ta kallon irin halittarsa yadda za su yi makami mai irin wani nau'in irin su ɗauki wani abu dai na ilimi a jiki tunda su suna bincike ana ganewa halitta Allah wannan abin da Allah ya so mu gano kenan a ruwa in ga wani kifin kamar baya da hanji ba haka za ka shi kana ganin cikin cikinsa ko ba kuna gani ban kashi abin discovery channel ko kana ganin hanjin cikinsa malam Allah gwani ne abubuwan da Allah ya yi to shi Allah ta'ala khalaqal ashiya'a Allah shi ya halicci abubuwa wa aujadaha kuma ya samar da su bi mashi'atihi subhana yadda ya so haka ya samar da su fal imanu bil qada'i wal qadar dan haka wannan babi na imani da al qada'u wal qadar yatadammanu arba'a maratib ya tattaro ko kace ya ɗauko matakai guda hudu ya kunshi matakai guda nawa hudu in dai kana so ka yi imani da alqada'u wal to sai ka bi waɗannan matakai yadda suke imani da abin da Allah ya kaddara ya hukunta ya tsara na ɗaya almartabatul ula kenan ko ya ce martabatul ilimi matakin me ilimi ilimi me ilimi sani ko wa huwa anna Allah alima bi ilmihi al-azali ka yadda cewa Allah ta'ala da iliminsa al'azali wanda yake na tutur na tuntuntun alimal ashiya'a ya san komi da komi kabala wujudiha kafin abin ya samu mu da muke zaune a masallacin nan kakaf an yi lokacin da ba mu gaba ɗaya mu eh? wasu mutane ke rayuwa a wannan ƙasar ba mu ba ne Eh, ko ba haka ba mu da muke zaune manya a nan an yi lokacin da mu ne yara haka ne to za a wayi gari duniyan nan wata rana ba mu muna ƙarƙashin ƙasa muna cikin ƙaburruka a kwance ba mu ba labari wasu mutane ne a duniyar suke tafiyar da eh, duniyar yadda suka so e eh, kwarai kuwa to su ne 'yan duniya aiki mu sunan mu yan kabari to kaji ina sahabbai ina tabi'ai ina tabi'u tabi'i ina wanda suka biyo bayan su tafiya ta tafi eh yanzu ka je garin ku zaka iya nuna layin da ga gidaje amma ba mai gida ɗaya da rai wanda ya rage masu gidan ko mutum ɗaya babu sai dai 'ya'ya da jikoki amma wanda ya gina gidan babu ko ɗaya a layin gaba ɗaya ba mai gida ɗaya da ya rage wannan inda muke zama yanzu ko ba akwai masu gidajen ba nan da wasu shekaru in ka rayu sai ka zo ka nemi mai gida ɗaya ka rasa sai dai a ce maka gidan magada wadda shine gidan wane amma yanzu 'ya'yansa ne suka gada to kaji to yana daga cikin abin da ake so mu sani mu sani cewa Allah da iliminsa ya san abubuwa kafin su faru eh kafin su faru idan na alkhairi ne kai misali in na sharri ne wancan dan lokacin da aka yi hadarin jirgin sama shugaban sojoji ya rasu Allah ya ji kansa da aka yi sallar juma'a da shi a nan abuja a ran nan wa yake da ilimin za a yi hadarin jirgin sama akwai shi wanda abun ya faru da shi lafiya lafiya ko kace wanda ya faru da su ba da su ake sallah ba mutum nawa cikin su ya kira gida ya ce yanzu aka ina zuwa gida zan sha ruwa na azumi eh ko ba haka ba yanzu gaba ɗaya suna gargashin ƙasa ba su malam Allah kasancewa shi Allah yana da ilimin sanin al'amura kafin su faru ƙabala wujudiha kafin faruwarsu E, wannan mataki na farko kenan ko idan ka yadda cewa Allah ya san komi kafin abin ya faru yanzu ka samu mataki na ɗaya na imani da alkaza wal qadar mataki na biyu almartabatu thaniya mataki na biyu al'imani bi anna Allah kataba ashiyaa fil lawhil mahfuz kai imani cewa Allah ya rubuta al'amura gaba ɗaya a cikin lauhul mahfuz wannan wato allo na ainihin kiyaye al'amura gaba ɗaya Allah ya rubuta qabala wujudiha kafin su samu Allah ya riga ya rubuta su qala ta'ala Allah ta'ala yake cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabara'aha babu wata musiba da take faruwa a bayan ƙasa ta haɗari ta ambaliya ta gobara ta mutuwa cuta duk abin da ka sani yana faruwa a bayan ƙasa na masifa ana ganewa wala fi anfusikum ko ya same ku ku a karan kanku kai a karan kanka babu abin da zai same ka ko ya faru da kai Allah ta'ala ce illa fi kitabin face yana rubuce a wancan littafi lauhul mafus ko yake cewa min kabali an ha tun kafin mu halicci abin eh mun san zai faru ko ka ce tun kafin mu sauko da shi nan duniya Allah ya san rana kaza ga wata kaza kasuwa kaza za ta kone eh mutane su ta jibga dukiya suna tarawa Allah na kallon su eh wani ma yau ya sauke kayan gobe su kone wani ma ya aje kuɗi gobe da safe zai zo ya kai su banki su kone ba don haka aka ta yi ba mutane su tashi a jirgin sama za su wata ƙasa a ce ma duk gaba ɗaya su mutu haka ne yanzu akwai ƙasashen da ambaliyar ruwa ya dame su haka ne akwai ƙasashen da wutan daji ta cinye kusan jiha nawa ana ganewa Allah ya ce a bayan ƙasa ma a saba min musibatin babu wata masifa da take faruwa a bayan ƙasa face mun santa kafin ta sauko tana rubuci ko a cikin karan kanku ba abin da zai faru tsakaninku face a littafi yana na rubuce min kabali annabara sai ya ce mi inna zalika alallahi yasir abu ne mai sauƙi wannan ma a wurin Allah sanin komi da rubuce shi da taskace rubutun mai sauki ne a wurin Allah abu na nawa na biyu na farko ka sani cewa Allah ta'ala ya san komi kafin ya samu abu na biyu Allah ta'ala ya rubuta komi a rubuce kafin afkuwarsa almartabatu thalitha mataki na uku al'imanu bi anna Allah arada wa sha'a hadhihi alhawadith mutum ya yi imani cewa lallai Allah shi ya nufa kuma ya so wa'annan abubuwa da ke faruwa duk abin da ka ga ya faru Allah shi ya so shi kuma Allah ta'ala to shi ne ya yarda abin ya faru ana ganewa yanzu mu akwai abin da ba mu so zai faru babu so kuma zai faru eh na shirya zan tafi inda zani ba na so a yi ruwa ni ba a ban so a yi ruwa na fi so in tafi inda zani ba a yi ruwa ba in je in dawo in gama sai ka ji ruwa sha saboda me abin ya so a yi ruwa garin shi ne duniyar shi ce komi na shi ne to yanzu ya yi kansil ɗin tafiya ta eh ina zaune a gida insha Allah ina so in fito ga ruwa hana ni eh, ko ba haka ba ko a ce a tashi gari a ko ta matsala ta rigima sai mu ce zauna gida duk abin da kai tsari to sai in Allah ya so to kuma abin da ke faruwa na abubuwan da muke aikatawa Allah ne ya so su yiwu kaga ka aikata wani abu mai kyau ko mara kyau sai da Allah ya so kafin ya yi idan da bai so ba ba za ka iya yi ba ko mai kyan ko mara kyan in bai so ba ba zai yi ba dole ka haƙura to kaji to mutum ya yarda da wannan alkufra wal iman kafirci sai da Allah ya nufa kafin ya yi imani sai da Allah ya nufa kafin ya yi wa ta'ata wal ma'asiya Ɗa'a ga Allah da saban Allah sai da Allah ya so kafin ya yi mai kafin ya yi duk wanda ka ga ya yi sallah sai da Allah ya so ya sallah nan inda bai so ba da ba zai iya yin ta ba ana gane ganewa haka wanda ya tafi saban Allah sai da Allah ya so kafin ya yi wannan ba Allah ya yarda bane yarda daban ya eh, so daban yarda bai yarda ba eh don haka ya so ne abin ya yiwu ya yi amma bai yarda da shi ba eh wal birra wal fujur da da'a da sabo sai da Allah ya so kafin ya yiwu wal khaira wa sharra alkhairi da sharri sai da Allah ya so kafin ya yi mai ya faru kullu zalika sha'ahu Allah wa aradahu Allah ne ya so kuma ya nufe shi bi iradatihi alkauniyya da ainihin nufinsa na halitta eh da Allah ya halitta duniya sai ya sa mata irada alkauniya nufinsa na halitta wani lokaci dare wani lokaci mai yini wannan dare da yini da muka saba da shi to a wasu ƙasashe idan rana ta fito manya da yara fitowa ake kallanta ta daɗe ba ta fito ba su sun wata shida ba su ga rana ba yau ta fito sai a taru ta kallo yanzu don Allah mu a ina rana take fitowa a taru ana kallo saboda mu a wurin mu abu ne na ba wani abun kallo a ciki eh, ko ba haka ba mu ba abun kallo ba ne shi yasa Allah ya ce ku yawo a bayan kasa ku sha mamakin halitta Allah eh su ranar ba ta fitowa wata ƙasa inda za a rika tsalala ruwa kamar yadda ake tsalala shi a nan Najeriya malam wani fitowa zai tuba riga ruwan ma ya duke shi shi ya ma je ya ruwan sama yake in ya duke mutum mu ko ruwan sama me yaya irin su Legas nan Abuja sai kawai ka ji ruwa sha ma baka shirya ba ana fahimta jama'a wannan tsare-tsare ne na ubangiji haka Allah ta'ala yi eh to kaji alkhairi da shari duk abin da ka gani fala ya ka'u fi mulkihi ma la yurid abin da Allah bai so bai faruwa a mulkinsa Allah bai son rana ta fito sai ta fito a inda yake son kar ta fito ai ba ta fito ba domin la ya ka'u fi mulkihi ma la yuridu nan kuma da yake so ta fito tana fitowa idan da ya so da sai akasa nan ta ki fitowa can ɗin ta yi mai ta fito kenan abin da Allah bai so ya faru ba bai faruwa a mulkinsa ana gane wannan duk abin da kaga ya faru a mulkin Allah Allah ne ya so sannan ya yi idan bai so ba ba zai taɓa yiwuwa ba abu nawa ake so a yi har yau ya gagara ai akwai abubuwa da yawa a duniyan nan ana so a cin mushi an kasa sai dai a ce ana na ana mai ana bincike ana ta research ko eh ana ta kokarin a gano to kaji lakin arada alkhaira wa arada iman sai dai shi Allah shi ya nufin alkhairi ya nufin imani wa arada sharra li hikmatin Allah ne ya nufin sharri saboda me wata hikima ta shi idan da babu sharri to da baka san me amfanin alheri ba ma <laughs> eh. to kaji yanzu idan an yi wani abu zaka ce kai wannan sharri ne ko idan an yi wani kuma zaka ce kai wannan alkhairi ne haka ne to da ɗaya ne kake sanin ɗaya E, bai yiwa a ce kai masallacin na akwai haske kuma akwai duhu yaya baka san daraja ba baka san daraja ta haske ba daraja haske sai da duhu eh muna cikin duhu ɗin ba ma iya ganin karatun nan kawai sai ga haske ta ce mai alhamdulillah ko to sanin akwai duhu to ya taimaka ma wajen gane darajar haske ba ka gane ni'ima hankali sai ka ga mahaukaci yana iya yin bayan gida kuma cinye bayan gidansa shi ka lalle ni fa gode wa Allah ko ba haka ba abubuwa ga su wanda muna gani da idanunmu so da haka yake cewa Allah ta'ala shi ne ko wato ya nufi alkhairi da sharri wato arada alkhaira wa arada iman wa arada sharra li hikmatin Allah ne ya nufi sharri ya faru don wata hikima walil ibtila'i wal imtihan sharri yana zuwa ne domin jarabawa da ainihin ƙwanƙwasan mu a gani fallahu arada alkhaira wa huwa yuhibbu huwa yardahu Allah ya nufi alheri ya faru Allah yana son alkhairi kuma ya yarda da shi duk abin da kaga mutum yayi na alkhairi to Allah ne ya nufa ya yi kuma Allah yana son alkhairi wa arada sharra Allah ya nufi mai sharri wa huwa la yuhibbuhu Allah baya san shi wala yarda yardahu kuma bai da shi ba amma ya nufi sharrin ya faru domin idan sharrin bai faru ba ba za ka gane alkhairi ba eh eh to kaji yake cewa lakin aradahu li hikmatin wa ibtila'in wa imtihanin ko Allah ta'ala ya nufi shi ya nufi sharrin wato da nufin Allah ne sharrin ke faruwa saboda wata hikima da jarabawa da ainihin gwada imanin idh law lam yakun illa illa khairun lama sara li ahadin miza idan ba abin da ke faruwa sai alkhairi babu wani wanda zai samu daraja kan wani yanzu ba da alkhairi bane ake gane kai wani akwai alheri ko ko wani akwai me akwai sharri eh, ko ba haka ba ai da shi ake gane mutanen alkhairi da mutanen me da mutanen sharri mutanen alkhairi da mutanen sharri to to da ake ke cewa ina ne saran nasu kullu ko a kai na tsallake ko iz lam yakun illa khairun inda babu komi da ke faruwa a duniya sai alheri kadai ba mu taba ganin sharri ba lama sara li miza da wani bai zama daban ba wala sara hunaka ibtila'un wa imtihanun da ba a samu jarabawa ba to sai Allah ya kawo su gaba daya dan haka saran nasu kulluhum akhyara sai kowa ya zama zababbe yanzu ba ana da zababbu ba mutanen kirki mutanen alkhairi ko ba haka ba ana da kuma mutanen sharri yanzu aka hada musulmi da kafiri afa najal al da kal mujrimina malakum wa takum ko ana ganewa kenan tunda Allah ya nufi alkhairi an yi an gani ya nufi sharri an yi an gani me yasa don wata hikima sharrin ne yasa aka gano alkhairi can alkhairi yasa aka gane a ah, wannan sharri ne an fahimta ko Allah ya yi haka ne don a gano idan ba haka ba ba za a gane din ba walau lam yakun illa sharrun inda ba komi a duniya sai sharri Allah ya sako wato ma sari ahadin mizatun bil amali salih da wani bai yi fice ba wajen aikin kwarai kai wani yi fice wajen aikin kwarai akwai sallah wani akwai azumi wani akwai zakka jarabta bayansa ne me yasa dan na kwarai ya bayyana daga wanda ba na kwarai ba mai alkhairi ya bayyana daga wanda ba mai alkhairi ba wal mu'minu min al wato min al kafir mu'mini ya bayyana daga me daga kafiri duk abin da kaga arne yana yi Allah ne ya so ba ya yarda da abin bane fa eh yanzu duk wanda zai je coci ya ce Allah yana da ɗa idan da Allah bai yarda ba ko bai so ya je ba sai ya sa masa gurgunta ko ya ɗauki ransa ko ya kawo masa wani dalili sai ya kasa tafiya yana so ya je amma ya kasa zuwa idan mutum na so ya je gidan giya ya saba wa Allah sai Allah ya kawo wani dalili sai ya kasa tafiya ya je dan in Allah bai so ba bai iya ɗan kafarsa haka ne ashe kenan sai da me sai da yarda Allah ya ji tare da cewa abin da yake yi Allah bai amince a yi ba bai amince ba amma Allah ta'ala ya ba shi wannan a hannun shi wa hadainahun najadain ko ba haka ba eh mutum mun nuna mai hanya biyu ya zaba inna hadainahu sabila ba shakiran Allah ce mun raba mai hanya guda biyu da haka kowane mutum da ka gani wato yana da mai yana da ikhtiyariya ikhtiyariya shine Allah ya baka damar zaɓi duk wanda kaga ya je gidan giya shi ya so eh duk wanda ka gani ya tafi gidan giya shi ya so ya je duk wanda ya je gidan mata shi ya so ya je duk wanda ya je gidan dambe shi ya so ya je ana gane wai idan da wa ya sa mai igiya ja shi ba shi ya so ya je ba in ya ki zuwa fa dole ne me yasa wani yaki zuwa saboda bai so ya je ba amma a babi na tauhidi duk wanda ka gani a inda ka gan shi Allah ne ya so ya je wannan inda bai so ba da bai iya zuwa ba sai ya kawo wani dalili ya hana shi zuwa to amma Allah ta'ala ya haka dan a gane gane Allah ya tafi masallaci ga wanda ba na Allah ba ya tafi gidan dambe ana gane ai kaga daga nan an gane hmm. don haka Allah yana kawo wannan don ya jarabta bayi wa huwa ibtila'un wa imtihanun ko yujrihi alaihim wannan jarabawa ce Allah ke gudanarwa akan bayi lam yakhluq hadhihi al-ashya'a abathan Allah bai halicci wa'annan abubuwa ba kawai haka nan wato wato ba da wani dalili ba kar ku manta ana karanta mana martabobi na me alqada wal qadar ko matakai na alkada wal kadar mataki na farko ka yadda cewa Allah ya san abu kafin faruwarsa mataki na biyu shine ka yadda Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz mataki na uku ka yi imani da cewa Allah ne ya nufi wannan abun ya so kafin ya faru in bai nufa ya so ba ba zai faru ba dama ba zai faru ba eh batun rabi'a mataki na hudu alkhalqu ijadu ka yadda cewa Allah ya halicci abin kuma ya samar da shi wa kullu shay'in ya hadusu duk abin da kaga yana faruwa fallahu khaliquhu Allah ne ya halice shi ba magana nake yanzu ba to yanzu magana ce take faruwa ga ta. wannan maganar sai da Allah ya halice ta kafin ni kuma na yi ta eh mutum nawa ne yake da baki irin nawa da haƙora irin nawa da harshe irin nawa amma bai iya magana ba sai a ce mishi kurma ko me bebe haka yake cewa ko me yasa bai magana ba Allah ne bai so ba bai nufa ba da ya so da ya magana to yanzu dalilin kurman nan na gane a ah, ashe kenan ni Allah ne ya so in yi magana shi yasa na yi ba kokari na bane ana fahimta ai ka ga mutum da idanu lafiya lau amma baya gani wane ne bai so ya gani ba jama'a muna fahimta ka yadda cewa duk abin da ka ga ya faru faruwa yayi to Allah ne ya so ya faru wa af'alul ibad makhluqatun duk abin da kaga bayi na aikatawa to abu ne halitta ne Allah ya halicci wannan aikin makhluqatun lillahi Allah ne ya halicci wannan aikin wa hiya fi'lul ibad amma aikin bayi ne shi Allah ya halicci abin amma aikatawa bayi suke aikatawa eh wa hiya makhluqa kenan ko wato hiya makhluqatun lillahi jalla wa ala halitta ce ta Allah mai girma da ɗaukaka Allahu jalla wa ala ya kulu Allah yana faɗe Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komi ba kowa ba an ce kowa to mu kenan amma aka ce komi ba wannan abin da ka gani Allah ya halice shi wannan ma Allah ne ya halice shi duk abin da ka gani amma ni da kai mun ittifaki turawa suke wannan haka ne ba turawa suke ba eh ko akwai mai ja ba bature wannan ba bature yayi ko to Allah ta'ala shi ya lice shi Allah ta'ala ya yi amfani da baturan ne ya bashi basira dan da bai bashi basira ba da bai yi wannan tunanin yayi ba Allah ya bashi basira yana so ya kirkiro wannan inda bai so ba da ba za a iya sani ba cewa in an haɗa kaza da kaza zai rika daga sauti da ba za a gano ba dan an yi lokacin da ba a daga sautin ko ba haka ba bai so ba a wancan lokacin yanzu kuma ya so kai yanzu fa an kai inda abin ya zama wireless kana tafiya ka kana yawo kana magana kawai ana jinta ko ina duk ba an kai wannan ba wane ne ya so haka Allah ne ya so in bai so ba zai yi ba duk yadda mutum ya kai da ilimi to fa sai da Allah ya so e, wannan kwakwalwar mutum nawa yake da ita a cikin kansa amma ya kasa halitto ya kasa kero komi bai iya komi ba gashi da katuwa kwakwalwa Eh. <laughs> amma bai iya komi ba shi ko ga ya iya yin abubuwa yau da gobe sai kirkira abubuwa ake eh? yau abu za ka gani bai wuce kan kumba ba amma abin da ke cikinsa na ilimi sai baka mamaki juyin zamani Allah ta'ala ya kawo nan gaba ma akwai mufaja'at akwai abubuwa na ban mamaki da Allah zai kawo mana mu ba mu san su ba shi ya sani in dai muna da rayuwa za a zo mu gani Allah ya halicci komi wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne kan komi wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa ah, wa huwa al-khaliqu wa huwa al-khallaqul alim Allah shine mai halitta kuma shine masani eh wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku da abin da kuke aikatawa na aiki eh fahiya makhluqat ah, fahiya hiya lahi jalla wa ala duk abin da ka gani aikin ka fa Allah ya halicci aikin noman da kake Allah ya halicce shi kiwon da kake Allah ya halicce shi kere-kere da kake halitta ce ta Allah eh Allah ne ya halitta wa hiya fi'lul ibad amma aiki ne da bayi suka yi lalle mun yadda bayi suka yi amma fa Allah ya halicci abu wa kasbul ibad wahala ce ta bayi wani ne ya tsaya yana ta bincike yana ta bincike yana ta wahala har ya gano yadda za a yi jirgi ya tashi ya gano yadda za a yi sauka wannan aikin bawa ne yi shi amma jirgin Allah ya halice shi da bai so ba da bai ba da basira da za a yi shi ba e to abubuwa da ake aikata aikace aiki ne na bayi wa kasbul ibadi bi ikhtiyarihim wa iradatihim da zaɓin su da nufin su fa yu'minu al-mu'minu bi hadhihi al-maratib al-arba'a mu'mini ya yadda da waɗannan matakai guda hudu ya yadda al-ilmu Allah ya san komi ko alkitaba Allah ya rubuta komi almashi'atu wal irada nufi da yadda ya so alkhalqu wal ijad halitta da me da ainihin samarwa thumma almu'minu haka ne yarda bil qada'i wal qadar daga nan in ka san waɗancan mataki guda hudu sai ka zo kuma ko gidanka ya kama da wuta wani dalilin bugawan zuciya shi ko ko kaza ya faru da kai ko wani kaza naka ya mutu ko da an gaya mai to bai dace mai imani ya yi jaza'u ba ya zama jaza'u a'a wala ya in wani abu ya faru bawa ba zai yi fushi ba eh ba zai yi fushi ba bal ya kuffu nafsahu anil jaza zai kokarin danne zuciyar shi daga mai firgici wa ya kuffu lisanahu an tashakki ila ghairillah zai rike harshensa ba zai rika kai kuka ba zuwa wani Allah kai ni na shiga uku tun da shekarar nan ta kama kasuwa ta ki, aiki ya ki, yanzu ma na rami, na zama kaza <laughs> ba ga buge ba a tashaki kai kuka koke ya faɗa ma wannan ya gaya ma wannan eh shi ɗan adam idan alkhairi ya same shi sai ya shiru idan shari ya same shi eh ƙwarai kuwa ce menene wa minan nasi mai ya abdullah ala harf yana bautawa Allah ne akan wata ka'ida Allah in ka babu mu bi ka in baka babu ba mu watsar sabahu khairu itma annabi da alheri ya same shi sai na yau wato ka gani a to yanzu mu ne na Allah kuma Allah na yi da mu wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi ta fitina ta tsame shi sai i juye kamar ya rasa duniya da lahira to kaji sai wannan zargi ne shi mutum da kake gani to lirabbihi Allah ce lakanut eh wa innahu li hubbil khairi mutum wato wanda ya san mutum shi ya faɗi mutum shi sa wanda ya karanta alkur'ani ya karanta sunna ya san addini kuma a dawo a ce wai bai waye ba akwai ganganci a cikin wannan sai dai kana mai kallon biri yana ma kallon ayaba eh in dai aka ce wannan mutum ya san addini malam duk ta inda za ka bullo yana ganin ka idan tarihin 'yan iskan duniya kake magana to ya san su fir'auna ya san su hamana ya san waɗanda ba ka su ƙuddaru fa'al eh, menene eh, menene ake ce eh, ke ba wanda nake son ka ba wanda ya je dan cikin cikin wa shamsi wanda wanda wanda Allah ta'ala wai ka ji ayat wanda wanda ya je ya soke ainihin dabba din wanda wanda Allah yake faɗi kaga sai Allah ya kira shi me wanda yake tababban ciki eh shi ya jawo masaura matsala ne aikin an yi ne da yadda su umma ka sani ba sai ka ta ai mai laifi shi za hukunci eh mutum da kake gani Allah ce fa ha alamaha ha wa kawa kowane mutum Allah ya kimsa mai rai kirki da rashin kirki wanda ya ga dama shi zai bi kowa a ransa yana da kirki yana da rashin kirki idan yana da sha'awar yin kirki zai yi in yana da sha'awar rashin kirki zai eh idan mutum ya karanta addini idan mutanen kirki take so ya karanta su cin ƙur'ani daban-daban daban-daban wanda ya ta taimakon mutane a rayuwarsa da Allah ya ɗauki ransa sai Allah ya kawo waɗanda za su kula da 'ya'yansa marayu annabi Musa da Khidir ko suna nan da yawa mutanen kirki kissa su cikin alƙur'ani idan ha'inci ne ga kissan mutumin da aini na suratul bakara wanda aka yi ha'inci duk ba ga sunan ba wanda ya karanta addini malam duk abin da za ka zo da shi sai dai ka yi maimai maimaita mai kake amma shi yana da original na asali ya karanta qur'ani to kaji so da haka Allah tabaraka wa ta'ala wato mutum zai imani da wa'annan maratib ai mun karanta ko eh, mutum ba zai yi wa kufu lisanu an tashakki ila ghairi Waya wa ya dahu? allaqamil hudud mutum zai kiyaye hannunsa daga marin fuskarsa marin kuncinsa wa shakil jiyu da yaga aljihu irin wanda in wani abu ya samu na masifa na shiga uku na shiga uku ya kama aljihu ya yage kama can wai a san cewa ya shiga wahala a dama in baka yaka ba za a ce baka san dan uwanka yau da za a ce dan uwanka ya rasu baka yi kuka ba ka je ka mai wanka ka mai addu'a ka gyara shi ka daukai ka kai shi kabari wani ma na iya cewa kai kashe shi a ya gaba ka dan baye a ji mutum dan uwan shi mutu amma baya kuka hmm. bai san kuka a zuciya ake yi ba eh Allah kaɗai san abin da bawansa ke ji amma ya haƙura ya sallama wa Allah bai so ya yi jaza ya yi firgici ya gwada wa Allah wani abu na fushi wanda Allah zai fushi da shi zama bai samu lada ba kamar matar da ta zauna tana kuka a kabari ɗanta ya rasu annabi ya zo ce ki ya haƙuri ki mai da al'amari ga Allah ta ce ilaika anni ko ta buka bani guri ka sa abin da ya same ni daga baya ka ce mata shine annabin ta zo ta ce a yi haƙuri ban san kai annabi ba ne gashi gashi ce a asabaru inda sadmatul ana samun ladan hakuri ne lokacin dukan farko labarin abin da ya same ka ya zo maka ya doke ka dukan farko sai ka yi haƙuri to ka ci wannan jarabawan ka samu abin da ake samu amma idan ka gama hauka da tsalle-tsalle da hayaniya da zage-zage daga baya ko ka zo ka bi ba ka samun komi saboda ka riga ka faɗi ana fahimta wani sai an gama jana'izan mahaifinsa ko wani nashi in ya koma ɗaki shi kaɗai sai yi ta hawaye kaga wannan duk ba laifi bane ko a lokacin yi hawaye amma a ta surutu na shiga uku na lalace dama shi kaɗai Allah ya bani ko shi ke ciyar da ni ba shi bane Allah ne eh to kaji to don haka ah, wal irada ko al mashi'atu wal irada kai wancan dumun wuce yace fa hadha huwa rida bil qada'i wal qadar wannan shine yadda da hukunci da tsainihin tsarin da Allah ya tsara ta'alamu ka sani annama asabaka duk abin da ya same ka lam yakulli ya yukhti'aka ba zai ba zai kubce maka ba duk abin da kaga ya same ka duk yadda aka juya sai ya same ka idan Allah ta'ala ya kaddara bawa zai zo duniya da hannu biyu ya koma ga Allah da hannu ɗaya wallahi sai ya same shi idan Allah ya yi bawa zai zo duniya mai gini ya koma makaho sai haka ya same shi idan Allah ya yi bawa zai zo duniya da kafafuwa biyu ya koma ba kafafuwa sai haka ya same shi idan Allah ya yi bawa zai zo duniya cikin talauci ya yi arziki sai haka ya same shi duk abin da kaga ya same ka lam yakun li yukhti'aka ka san wannan wa ma akhta'aka duk abin da ya goce bai same ka ba to lam yakun li yusibaka duk yadda zaka yi ba zai same ka ba eh kaga da an ce kai yanzu inda na samu na yi makaranta da ni ma ina cikin masu kuɗi <laughs> ya ga waɗanda suka yi makaranta sun samu kudi shi ma ya yanke da ya yi makaranta da yana cikin masu kuɗi to mutum nawa ne bai yi makarantar ba kuma yana cikin masu kudi kama ya na kaman suna faɗin mai kamfanin kwamfuta ne ko menene sun ce wai a makaranta ne drop out kuke cewa wanda ya kasa gama karatu ko amma yanzu a kuɗi fa a duniya ya eh? shi ne na ɗaya ko na biyu a kuɗi a duniya a duniya ko na goma kai wallahi ko ai ko na ɗari kai <laughs> ina ga ai <laughs> mutum eh idan mutum ya na ɗari ai akwai shi a ce kai ne na ɗari duniya kai bari ana kirga ka na ɗaya na biyu zuwa na goma ai fitacce ne kai me nake so in kawo mana ga wani bai yi karatun ba ya samu kuɗin masu karatun ke mashi leburanci mutum da digiri da phd yana bin shi yana sa ya kira shi ya zo ranka da ya san cewa shi ne ya ba shi aikin da yake dan cin abinci wanda bai karatun ba nan kuma muna cewa ka ai karatu wani wato dai wanda ya karatu ya san ba karatu ya bashi abin da ya bashi ba. Allah ne ya kaddara masa hatta yin karatun sai da Allah ya yarda ka yi karatun ya yarda karatu ya zama maka sanadiyar samu sai ka samu akwai wanda ya yi karatun kuma sai Allah bai yarda karatun ya zama dalilin samu ba sai ya samu ta wata hanya ba ta karatu ba na san mutane da yawa a garin nan da suka zo da digirori suna yawo da slippers suna neman aiki ba su samu ba wani ya shiga property yanzu ya zama ɗaya daga cikin masu kuɗi a to a ce maka mutum hafi karfin miliyan 100 200 tashi 300 yaya ai kaga dan samu na cefane eh, ko ba ka ba <laughs> eh? yanzu misali in dai ba bantale bantale da ake a gwamnatance ba wani aiki za ka samu cikin 'yan shekaru ka tara miliyan 300 taka kana wannan ka ci ka sha ga 300 aje eh ƙarshe za ka ga wanda ya karatun ya zo na mun leburanci shi arziki na Allah ne to kaji kama kala nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce ko wala yatimmu imanu illa bi hadha imani bai cika sai da wannan wannan ai za mu dan iya yi ko na gana da yawa eh, ina kallon mu ne eh, abinda ya sa wani lokaci muke tsayawa karfe nawa ne ya kamata a yi sallah yanayin lokaci to shi kenan insha Allah a yi haƙuri mu tsaya nan saboda wannan in mun shiga za mu ta sauri ne ƙarshe karatun da muke so a yi ba za mu samu dama a yi shi ba sai mu tsaya nan subhanaka allahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah dan bayanin da nake so in mana a gurguje dan gara ma da shi dan uwa eh, malam aliyu yake ainihin tunatar da ni na ce to insha Allahu inna tuna an zo karatu zan wa mutane bayani kuma zai shiga cikin abin da shi mai ɗauka yake ɗauka don ya kai ga waɗanda su ma suke a nesa dangane da abin da za a iya gani na yi wannan bayani a masallacin garki idan za ku iya tuna ko cewa muna da wasu 'yan uwa daga garuruwa daban-daban waɗanda suke bin wannan darasi da ake yi wasu na bi ta facebook wasu na bi ta whatsapp wasu na bi ta kafafe daban-daban youtube da sauransu kuma suna amfana wasu ma suna wasu kasashe to wani zai iya cewa a turo min sharhu sunna na ɗaya zuwa na hamsin ko na kaza ga littafin sun da bai da inda yake bai da damar ya karatu amma ga littafin yana bi yana saurare yana fa'idantuwa saboda kwaɗayin addini din to irin wannan kallafa na kafiran yana wahalar da mu ɗazu nake gwada mala ali ɗaya daga cikin da ake aikin da yanda yake cin data mai yawa so wani lokaci sai mutum ya turo ce don Allah a turo mai mutum ya ce don Allah ya gaba a tura mai ba abinda zai yi shi ake yi abinda da ya gagara yiwuwa dole ya haƙura an fahimci wannan ko so daga ƙarshe sai muke gaya wa mutane dalilin da ya sa wani lokaci ba a turo wani abu wani karatun zai iya sati ba a tura ba zai dan ɗauki lokaci ba a tura ba sai idan hali ya samu don mu'uzami ina yi ne a aljihuna an gane wannan ko wannan kuma ɗauke-ɗauken da ake na ɗauka wasu bayan Allah kan yi ɗauka idan mutum ya ɗauki nauyin ɗauka kaga bai ɗauki nauyin yaɗawa ba to sai zama na cewa aka ba da shawara a bude kofa daga ciki a sanya number account mai so ya taimaka da ɗari biyar dubu ɗaya wanda za a rika tafiyar da waɗannan ayyukan an gane wannan yawa ba fa ni za a ba ba a gane ba ni ne za a ba wannan an yi ne don waɗannan ayyuka ɗin ina son a gane bambancin abin ba ni ne za a ba mu karo ne ce na ce ina karatu a biya ni kudin karatu wance haka e ka san wani yanzu zai canja maka magana abin da yake shine wannan ayyukan da suke nema su gagara daga ciki hada daukar an bayanci wannan ko wanda kuma ana amfana mm. to yana daga cikin duk abubuwan da zai iya kwabarin wa'annan gefen mm. za ku ga karatukan kwanan nan ana sanya number account mm. wanda wannan number account Ah, shi ne zan dan karanta mana a touch bank wanda yake so zai iya dauka ana gane wannan ko wanda 00 guda uku sai 117 sai 4813 wannan shi ne namba din da sake maimaitawa za a ga an sa makarantar islamiyya ne wato na makaranta ne ita wato ainihin santar da ake ainihin karkashinta ake duwannan karatu zan sake maimaitawa 00 guda uku 117 4813 za ka rika gani a screen an saka wannan shine aikin da za a yi da shi idan 'yan uwa sun yi wannan tallafi so da fatan 'yan uwa mun fahimci dalilin da yasa ake ainihin sako wannan wannan shine dalili shi sa muka ce za mu yi wa 'yan uwa bayani matsalan karatun da aka yi rana ita yau karatun rana ita yau a nan ko ɗazu na nuna mala ali ban san ta sauran hanyoyi ba daidai ta hannuna mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka suka suka suka bi karatun ana gane wannan a cikin sati guda yanzu mu a masallacin da mun kai mu ɗari ashe waɗanda suke waje idan muka yi karo karo muka ɗauki karatun muka tura musu ya zama sadakatin jariya an fahimci abin yadda yake ya wato wannan shine wani za ka ga a cikin sati ɗaya sai sama da mutum dubu goma su kalla akwai wani karatu da muka yi gab da azumi a cikin ƙasa da sati ɗaya mutum dubu goma sha bakwai ana gane wani ayi so kaga abin ya zama ya yanzu wanda ya dan tsoma kwabansa a ciki duk abin da za a yi zai samu wannan lada dalilin wannan akan nan ba da ake gani ina dan so ne in bambance cewa ba aljihu aljihuna yake zuwa ba eh, na wayan na ayyukan ne Allah ya taimake mu سبحانك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah.